Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya yau ranar Alhamis bakwai ga watan Mayu na shekarar 2020. Sarfil hashin gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin kamu wannan shirin a cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar 'yan najeriya mazauna amurka ta tallafa wasu mabukata a Najeriya. Haka kuma za mu leƙa yankin kudu maso yammacin Najeriya akan matakin yaƙi da coronavirus. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya da kuma tasirin azumin Ramadan. Amma da farko sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Yawan masu neman tallafin rashin aikin yi ya ɗanye kasa kaɗan a Amurka a makon da ya gabata amma duk da haka wasu mutane miliyan uku da dubu ɗari biyu sun gabatar da bukatar neman tallafin yayin da annobar cutar coronavirus take ci gaba da haifar da cikas ga tattalin arziki mafi girma a duniya ga baki ɗaya ma'aikata miliyan biyar suka mika bukatunsu na neman tallafin rashin aikin tun lokacin da annobar ta rufe babban bangaren kasuwanci tun a tsakiyar watan maris a cewar ma'aikatar kwadago da ya hada da kamfanoni da shagunan sayar da kayayyaki da abinci da manyan ma'aikatu da kuma gasannin wasanni sai dai adadin ya shafi kusan ɗaya daga cikin ma'aikata biyar na amurka ma'aikatan da suke neman tallafin yawanci ana biyan su ne ƙasa da rabin albashinsu amma yanzu ana biyan su waɗannan kuɗaɗe da ake ta baba a wannan lokaci na annoba da ake biyan dala ɗari shida duk mako daga gwamnatin tarayya har zuwa wata hudu masu zuwa sannan kokoluwar yawaitar waɗanda ke neman tallafin rashin aiki da ya kai a ƙarshen watan maris tare da ma'aikata miliyan shida da dubu ɗari tara suka nemi tallafin na rashin aikin yi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus tana cewa kuɗin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cuta a ƙasashe marasa ƙarfi. Ofishin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa yau Alhamis cewa ba a tsammanin za a kai a annobar COVID-19 a ƙasashe matalauta a duniya har sai zuwa nan da wata uku ko shida masu zuwa. amma tun aka fara samun rashin aikin yi da kudaden shiga da kuma rashin samun isassun kayan abinci kana kuma yara suna gararan ba ba tare da allurar rigakafi ba tun da farko hukumar ta buƙaci tallafin dala amurka biliyan biyu to amma kuma yau alhamis ta ce tana buƙatar adadin da ya kai dala amurka biliyan shida da miliyan ɗari bakwai shugaban hukumar ba da agajin gaggawan na majalisar ɗinkin duniya chief mark lowcock ya ce idan ba su taimaka wa mutanen da suke cikin tsananin talauci ba musamman mata da 'yan mata da wasu rukuni da suke cikin haɗari a yanayin yaƙi da annobar to kuwa za mu yi fama da ragowar cutar a shekaru masu zuwa wannan zai fi raɗaɗi da tsada ga kowa ƙarin neman taimakon ya haɗa ne da ƙarin ƙasashe tara da suke da rauni benin da djibouti da liberia da mozambique da pakistan da philippines da sierra leone da togo da kuma zimbabwe Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da Majalisar Dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. A cikin wani sako da ke bayyana kin amincewar tashi, Trump ya kira kudirin a zaman cin fuska ne. Kana ya ce kudirin zai yi mummunan illa ga karfin ikon shugaban kasa na kare Amurka da ƙawayenta. 'yan majalisa sun goyi bayan kudirin a lokacin da ake ci gaba da ta da jijiyar wuya tsakanin amurka da iran inda suka bayyana bukatar su na tabbatar da karfin ikon ayyana yaki a hannun majalisar dokoki shugaba trump ya ba da umarnin kai hari a watan janairu da ya hallaka babban sojan iran janar kasim sulaimani kwanaki kaɗan iran ta mayar da martani tare da kai hari da makamai masu linzami akan sojojin amurka da iraki da ya bar sama da sojojin amurka ɗari da ciwon taɓin kwakwalwa ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa a farkon makon nan cewa ta ba wa dakarun ƙasar 29 lambar yabo ta purple heart da take baiwa waɗanda aka kashe ko aka jikkata a lokacin yaƙi ƙasar bazuwana sannu za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sannu a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar juma'a mataimakin shugaban kasar lamba tsogweni ya ce bisa la'akari da irin matakin da gwamnati take ɗauka na corona virus da kuma irin yanayin cutar gwamnati ta yanke shawarar ta buɗe tattalin arziki sannan a hankali yayin da take lura da yanayin cutar tsagwen ya yi wannan sanarwa jiya laraba a lokacin da ya tattauna da 'yan majalisa da suke duba bukatar shugaban kasar makokwesi masisi akan sake buɗe makarantu da tattalin arziki shugaba masisi ya zaɓi bin matakin tsarin da ya dace da ƙa'idodi da jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da takaita yaduwar coronavirus masisi da 'yan majalisar sun saka kyallar rufe fuska a lokacin tattaunawar botswana dai ta tabbatar da mutane 28 da suka kamu da coronavirus kana ɗaya ya mutu. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna Amurka ta dangi Forum ta tallafa masu ƙananan ƙarfi a Najeriya a daidai lokacin da mutane ke bin umarnin gwamnati na zama a gida domin daƙile yaduwar COVID-19. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Barka Bashir ta haɗo mana. yau ne kungiyar dangi forum kungiya ta 'yan arewa mazauna kasar amurka suka ga dacewar tallafa masu karamin karfi a wannan wata na ramadana da kuma yanayi na kullen zaman gida sakamakon cutar corona wannan dai shine karo na farko da kungiyar ta dangi forum ta raba wannan tallafi a jihar kano dabo a unguwannin gwangwazo da indabawa da kuma unguwar gommaja na baiwa iyayen da suke da marayu tallafin shinkafa da taliya kimanin mutane biyu da 216 ne suka ci gajiyan wannan tallafi wanda ya jagoranci wannan tallafi tallafi a nan Najeriya Sadiq Ado ya bayyana dalilan wannan rabu a wannan lokaci na Ramadana da zaman gida sakamakon cutar corona inda aka fara bada tallafin a unguwar gwangwazo. Akwai kungiya da take ta forum ta USA dangi waɗanda mazauna ne 'yan arewacin Najeriya ko 'yan Najeriya wanda suke zaune a ƙasar Amurka suka ga ya kamata a wannan yanayi da aka shiga yanayi na rashin jin daɗi yanayi na azumin watan ramadan kamar yadda ciyaman ya yi magana suka ga ya kamata su zo su tallafa wa al'umma musamman ga wannan yanayi da ake ciki na wannan annoba ta coronavirus sannan suka ga ya kamata su kara wa al'umma musamman a wannan yanayi da ake ciki haɗa mai kwabo mai taro mai sisi saboda a rage wa mutane raɗaɗi na gaya mana cewa wannan ba shine karo na farko ba za su ci gaba da taimakawa al'umma musamman masu bukata ta musamman mabiya bukata shi ma nasa bangaren wanda ya tallafa masa wajen wannan rabuwa unguwar ba comrade nura ahmad dakata ya ce tallafin an ware shi ne ga iyaye mata masu marayu tare da jan hankalin al'umma wajen aiwatar da makamancin haka muna wannan unguwa ne ta indabawa tare da kungiyar da gundi charity foundation da kuma kungiyar farka wanda insha Allahu za a gabatar da wannan tallafi ga iyayenmu mata wanda suke dauke da marayu kuma suke kulawa da wannan marayu a mu shine a irin wannan abubuwa na alkhairi ya zamto cewa al'umma suna gudanar da su a cikin unguwanninsu kamar yadda wannan kungiyoyi suke yi kuma kamar yadda muka samu wannan tallafi daga ita wannan kungiya ta wato dangi forum a usa su ma waɗanda suka samu wannan tallafi sun bayyana jin daɗin su da tallafin da suka samu ni ce rabu umar gode allah mun gode annabi muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wa sallama mun gode dukkan waɗanda suka yi mana wannan taimako allah ya ƙara arziki allah ya kara falala da buɗi sunana balaraba ina inda bawa ina da marayu goma ba abin da za ce da wannan tallafi da aka yi da saka da alkhairi wannan masifa kuma da suke damu allah kai mana maganin su ni ce ladidu umar bala wannan tallafi da aka ba mu saka da alheri na bakwai tallafi da aka ba mu saka da alheri ubangiji allah ya ji kan mahaifa an gode madalla wannan kuma cuta da ta zo mana duniya ubangiji allah ya kare mu yayi mana masifa da bala'i kungiyar ta dangi forum da ke zaune a kasar amurka ta ce tana fatan ci gaba da ba da tallafi ga marayu da masu karamin karfi a nan gaba baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria a gai da baraka bashir kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai.

malakiri ba za ya kyala zalunci ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya karya yau mu ne magana gobe ba mu ne ba. Batun mamagunci bai yi kama da jagora ba. Dan ya samu ba za ya tausa al'umma baki shi ba. yanzu kuma sai rahoto na musamman game da sassauta dokar hana zirga-zirga a yankin kudu maso yammacin Najeriya da kuma halin da ake ciki game da matakan hana yaduwar cutar coronavirus a yankin. Kamar yadda wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana. cibiyar da ke yaƙi da cutar coronavirus a Nigeria ncdc ta fitar da sabbin alkalma da ke nuna cewa an samu ƙarin mutane da su kamu da wannan cuta ta coronavirus a Nigeria. sabon alkalman da cibiyar ta fitar da ya nuna cewa jihar Legas tana da mutane sabbi 82 sai kano mai 30 sai zamfara mai goma 19 yadda sokoto ke da uku sai borno ke da 10 sai birnin abuja ke da tara oyo na da takwas yanzu dai bisa kididdiga da cibiyar ta fitar ya nuna cewa akwai mutane fiye da dubu uku da dari daya da ke dauke da wannan cuta a najeriya a yanda kuma mutane dari da uku suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta sai dari biyar da talatin da hudu da aka sallama daga gadon asibiti ko kuma cibiyoyin da suke samun kulawa kwata-kwata dai yanzu haka jihar Legas wanda dama yake kan gaba da yawan masu dauke da wannan cuta ta corona tana da mutane dubu daya da dari uku da takwas inda jihar ogun ke da mutane casa'in da biyar jihar oyo kuma na da mutane hamsin da biyu sai jihar oshun mai mutane talatin da bakwai a inda jihar ondo ke da mutane goma sha uku jihar rikici na da mutane goma sha biyu a wannan yanki na kudu baso yammacin najeriya kenan a makon da ya gabata ne dai shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da umarnin sassauta zirga-zirga a jihohin ogun lagos da kuma birnin tarayya abuja lamarin da kuma ya tasiri ga dokacin jihohin na yammacin najeriya najeriya musamman yankin na yarbawa to koya mazauna wa'annan yankuna suka ji da tasaucin da gwamnati ta yi masu sunana da jadon shu'aibu dan sudu um, shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar haɗa kama na arewa da ran juna to a gaskiya um, cewa an yi lockdown ko kuma an hana shiga da fice tsakanin jiha da jiha to ba gaskiya ba ne wannan domin har haza yanzu mutane suna shiga su fito daga wata jihar waɗansu za su zo a ajiye su a nesa sai su sauka su taka a ƙasa su kewaya su shiga wata jihar haka ma waɗansu ma suke yi na haka lallai um, in ba an ɗauki matakin da ya dace ba wannan abun bayan da za a yi wannan abun ya a daina wannan shige da fice haramtaccen shige da fice kuma wannan haramtaccen shige da fice lallai yana kawo matsaloli yadda ya kamata kuma mutane ba sa ba da haɗin kai musamman um, a ce kamar su waɗansu daga cikin jami'an tsaro waɗansu daga cikin masu unguwanni da sauran mutanen gari ba sa ba da haɗin kai wajen daƙile wannan shige da fice da ainihin ake ci gaba da yin sa a cikin wannan halin da ake ci. kaga in ana ci gaba da haka to babu ranar da za a ci nasarar yaƙi da ainihin wannan annoba. Dole ne jami'an tsaro su rufe idan su su kau da kansu kuma su yi haƙuri sannan su dage su jajirce kuma musamman waɗanda suke akan hanya. ko kuma inda suke a boda na jihohi su kawo da kai in dai mota ce ta fasinja ko da mt ce bai kamata a bata ta fice ba to mutanen za su sauka su shiga daji su kewa ta waje su je can gaba idan suka je can gaba sannan motar ta zagayo ta dauke su inda zagayo ta dauke su sannan su ci gaba da tafiya wannan yake wata motar fasinjan ma za ka cewa a jihar da aka yi lockdown ne amma ta ketare ta tsallaka wannan jihar har ta yanka jihohin ta ta kai ainihin wajen da ainihin za ta je to wannan ba karamin ci ba zai kawo mana ba kuma ba karamin dawo da hannun agogo ba zai ba wato ra'ayin mu dai akan wannan kulle da aka mai da shi karfe takwas wato a jihar Legas gaskiya wannan doka ta yi tsanani muna roƙon mai girma shugaban ƙasa a taimaka a mana shiftin din wannan lokaci ko da zuwa karfe goma ne sakamakon watan azumi domin mun samu wani abu a cikin bakinmu ko da a iyakar mu ne mu ɗanyi tattaki domin saboda mu motsa jininmu kuma abincin ya samu ya warware shugaban kasa a taimaka mana. sunana hajiya ummi muhammad agege wannan yanayi da muka tsinci kanmu a zahirin gaskiya yanayi ne mai tashin hankali matuƙa wallahi mata mun shiga tashin hankali yadda ika mata wannan yanayi Allah ne ya aiko mana da shi muna kuma fatan ubangiji ya ji tausayin mu ya dauke mana wannan yanayi ya kawo mana karshen wannan al'amari a cikin wannan wata mai alfarma amma fa akwai tashin hankali a cikin lamarin saboda haka gaskiya muna kira ga gwamnati mu dai muna ji ana cewa gwamnati tana ba da tallafi tana ba da tallafi to mu dai a Legas ba ga komai ba na gwamnati ba abin da gwamnati ta yi mana mu dai muna roƙon alfarma da gwamnati ta shiga cikin wannan lamarin duba mata suna wahala ka san mace yadda take mu mata Allah ya riga yi mu da rauni wata matan kullum ta saba ta ga mijinta ya fita aka zo ana zaune da mun to a waje da dai yanzu haka yan najeriya ɗari biyu da sittin da biyar ne suka dawo gida najeriya daga ƙasar daɗiyar daular larabawa bayan da aka kwaso su daga birnin dubai kuma suka sauka a babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke lagos su dai sun makale ne a dubai sakamakon rufe tashoshin jiragen sama da aka yi a najeriya da kuma sauran ƙasashen duniya sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen najeriya ta fitar ta kakakin kakakinta Mr. Ferdinand Ogoye. We've been informed rightly that every of our has been screened extra safety measures. Na cewa dukkanin waɗanda aka dawo da su gida Najeriya da za a ajiye su a wani otal na makonni biyu domin killace su don a tantance ko suna dauke da alamun cutar coronavirus ko kuma a'a. Jiragen za su ci gaba da kawo 'yan Najeriya daga sauran kasashen duniya ciki har da Birtaniya da kuma Amurka a wasu ranaku da ke nan gaba. A wata sabuwa kuma yanzu haka wasu mutane goma da ke aiki ko kuma alaka da fadar gwamnatin jihar Legas an tabbatar cewa sun kamu da cutar coronavirus lamarin da ke nuna da kanta fadar gwamnatin jihar Legas na cikin wani hali kenan na yaduwar wannan cuta ta coronavirus kamar da aka sani dai jihar Legas yanzu aka tafi kowace jiha Najeriya yawan masu dauke da wannan cuta yanzu aka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sadarwa kara wa'adin rufe filayen jiragen saman Najeriya babban sakataren gwamnatin Najeriya Mr. Boss mustapha shine sanar da haka ga manema labarai a abuja manyan filayen jiragen saman najeriya da suka hada da na murtala muhammed da ke lagos da namji azikwe da ke abuja da kuma na malam aminu kano da ke kano da kuma na babban birnin jihar rivers wato fatakwa kan su arfe su ne a lokacin da cutar coronavirus ta yi tsanani inda kasashe daban-daban su ma suka dauki irin wayannan matakai na rufe filayen jiragen saman nasu sai dai kuma wasu jiragen sama ɗaiɗaiku na sauka bisa yanayi na bada da agajin kaka ko kuma dawo da wasu fasinjoji da suka makale a wasu kasashe rahotanni da ke fitowa daga jihar ogun na cewa yanzu haka dai likitoci masu koyon kwarewa wato resident doctors kenan sun sha alwashin fara wani yajin aiki na gargadi na kwanaki uku domin jan hankalin gwamnatin jihar maganin ta kara musu kudaden allowance allowance da ake su na irin hatsarin da suke fuskanta musamman ma dai a sakamakon bullar wannan cuta ta coronavirus likitocin da ya sanya kukan cewa an kara kudaden nasu daga naira dubu biyar a wata zuwa dubu goma sha biyar na wata ɗaya kacal abinda kuma suke ganin hakan bai dace ba ganin yadda wannan cuta ke ci gaba da ruruwa kuma babu ranar kawo karshen ta tuni dai gwamnan jihar dapo a biyo ya kira ga da su zauna teburin shawarwari tare da gwamnati domin samun maslaha rahotanni da ke fitowa kuwa daga jihar oyo na cewa yanzu haka wasu mutane biyu da ake killace da su sakamakon kama da wannan cutar ta coronavirus sun arce da kuma ake ci gaba da neman su ruwa a Jallo a sakon da ya aike ta shafinsa ta Twitter gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde ya bayyana cewa yanzu haka jihar ta Oyo na da mutane akalla talatin da ake kulawa da su kuma daga cikin su guda biyu sun karce sun arce inda kuma ake ci gaba da neman su yanzu haka da dai wata jami'ar kimiyya da ke jihar ta Oyo ta samar da wasu na'urorin bantileta mai taimakawa wajen numfashi ga marasa lafiya musamman masu dauke da cutar coronavirus ita kuwa jihar Osun ta ba da sanarwar sallaman wasu masu dauke da wannan cuta ne guda takwas da suka hada da wasu nanan yara guda biyu kwamishinan lafiya a jihar osun dr rafio isa mutu shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai ta kuwa jihar ondo ta ba da sanarwar cewa yanzu haka wasu ma'aikatan lafiya da ke aikin sa kai guda biyu sun kamu da cutar ta coronavirus a sanarwar da ya fitar gwamnan jihar ondo rotumi a dolu ya bayyana rashin jin daɗin sa da kuma alhini game da wannan lamari da ya faru ga ma'aikatar lafiya masu aikin sa kai guda biyu da ne gwamnatin jihar ta ondo ta bada sanarwar rufe kasuwanni a ƙananan hukumomi goma sha takwas da ke jihar sakamakon karuwar masu dauke da wannan cuta a jihar ita kuwa bangaren ta gwamnatin jihar ekiti a kudu maso yammacin najeriya ta bada sanarwar daukan kwararan matakai na kwace motocin direbobin da suka shigo jihar ba tare da izini ba a daidai lokacin da gwamnatin jihar ta kafa dokar hana shiga da fita a jihar a kokarin da take na daki dakile bazuwar cutar coronavirus kwamishinan yada labarai a jihar mr moyewa olumilu ya ce gwamnatin jihar za su dauki kwararar matakai na lalatawa akan duk wanda aka samu yana shiga jihar ba tare da izini ba a daidai lokacin da ake kokarin yaki da wannan cuta babin ya jibrin murai amurka daga najeriya to ma'adalla a gaida baban jibrin yanzu kuma sai wasanni a takaice Assalamu alaikum jama'a barkamu da saduwa a wannan shiri na takaitattun labarun wasanni. Shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Amaju Phoenix ya ce kungiyar tana tattaunawa da gwamnati game da shirin maido da wasan kwallon kafa don za a tunawa dai an dakatar da harkokin wasanni a fadin duniya sabili da bayyanar cutar coronavirus. Mr. Phoenix ya bayyana cewa hukumar tana tattaunawa da ma'aikatar matasa da ci gaban wasanni don tantance lokacin da ayyukan kwallon kafa za su fara aiki. ya ce an shiga halin wahala sabida yaduwar cutar coronavirus inda ya ce dole a yaba gwamnati kan hanyoyin dakile yaduwar cutar covid-19 sannan ya ce matakan da gwamnati ta dauka don sassauta kwantatawa ya cancanci yabo a gefe guda kuma an bukaci shugaban najeriya muhammadu buhari da ya kafa kwamitin da zai lura da yadda za a raba kuɗin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta rabawa kasashen duniya na tsabar kudi dalar amurka dubu ɗari biyar kowanne a matsayin tallafi don rage raɗaɗin cutar coronavirus wa hukumomin kwallon kafa na kasashen duniya guda 211 ciki har da najeriya masana kan harkokin guda da ayyukan wasanni da kuma masharhanta suka bayyana wannan bukata a hirata da su da farko ga abin da alhaji sani ahmed toro tsohon sakataren hukumar kwallon kafa a najeriya ke cewa wannan kungiyar kwallon kafa ta duniya wato wanda ake kira fifa tunani ta san halin da ake ciki kasashe suke suka samu kansu wannan cuta ta coronavirus to kudin da aka turo wa najeriya na farko wasanni a Najeriya ya yi tsokaci kan batun. To ni dai na farko ina gana abin da ya kamata a yi shine a duba dalilin da ya sa aka ba da wannan kuɗi wato dalilin da ya sa ita hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta ba da wannan kuɗi ta ba da shi ne saboda mummunan tasirin da ita wannan cuta ta coronavirus ta yi a bangaren wasan kwallon kafa amma magana ɗauki wani ababa wani ma'aikacin hukumar kwallon kafa ta najeriya ko kuma wata hidima ta bangaren wani wasanni wanda ba kwallon kafa ba kwata-kwata ma bata taso ba shi minista ya kamata da waɗanda suke suka suke masu faɗi a bangaren kwallon kafa su duba dalilin da yasa ita FIFA ta bada wannan gudunmuwa ita dai hukumar kwallon kafar Najeriya na cewa za ta yi amfani da wannan kuɗi ne wajen inganta wasanni da kuma biyan ma'aikata albashi Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Abdulwahab Muhammad to yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadan Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bayan gaisuwa da fatan alheri, ni na Aliyu Isa, birnin Kwanni, jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muke cikin watan azumi mai alhurama da kuma kamar yadda Allah wajabta mana shi da dukkan kowane musulmi. A matsayina na matashi, azumi da Allah wajabta mana shi ya hana ni wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba. Kamar irin yadda wasu mutane ke haya su ɗo makamai suna kashe-kashe ko kuma su ɗo 'yan mata suna raye-raye ko kuma suna zinace-zinace ko kuma suna dai wasu abubuwa waɗanda sun ga kama da waɗanda to alhamdulillah ni dai ina gode ma Allah da Allah ya kare ni da wannan alhurman watan azumin ramadana da Allah ya kamo na kuma mu makaranta alqur'ani na sai mu yi godiya da Allah ya samu ga kasance makaranta alqur'ani kuma ko bayan azumi muna fatan Allah ya sa wa garayewa da muke ciki ta koda da washe karatun qurani da yawan ibada ga Allah muna fatan ko da bayan azumi ya hoti Allah ya sa mu tsayu da yin wannan sauran al azim to Allah ya sa mu dace da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici Yawan masu neman tallafin rashin aikin yin ya ɗanyi ƙasa kaɗan a Amurka a makon da ya gabata. Amma duk da haka wasu mutane miliyan uku da dubu ɗari biyu sun gabatar da buƙatar neman tallafin yayin da annobar cutar coronavirus take ci gaba da haifar da cikas ga tattalin arziki mafi girma a duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus tana cewa kuɗin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaɗuwar cuta a ƙasashe marasa ƙarfi. shugaban amurka donald trump ya ki amincewa da matsayar da majalisar dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan iran har sai ya samu amincewar majalisar a cikin wani sako da ke bayyana kin amincewar tashi trump ya kira kudirin a zaman cin fuska ne kasar bazuwana sannu za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sannu a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar juma'a mataimakin shugaban kasar sulamba tsagweni ya ce bisa la'akari da irin matakin da gwamnati take ɗauka na barkewar coronavirus da kuma irin yanayin cutar gwamnati ta yanke shawarar ta buɗe tattalin arziki sannan a hankali yayin da take lura da yanayin cutar tsagweni ya yi wannan sanarwa jiya laraba a lokacin da ya tattauna da 'yan majalisa da suke duba bukatar shugaban kasar makokwesi masisi akan sake buɗe makarantu da tattalin arziki Shugaba Masisi ya zaɓi bin matakin tsarin da ya dace da ka'idodi da jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da takaita yaduwar coronavirus. Masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita na gabatar da shirin da kuma Julie lovers Gresham wadda ta da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumal daga nan birnin Washington DC nake cewa muka kasance cikin ƙoshin lafiya. Salamu alaikum.